gwamnati tana iya biyan har naira dubu hamsin saboda ganin mahimmancin matasa sai ta fito mana da wannan hanya mai bullewa wato ana kiran shi empower za ta dinga biyan ka duk wata ko da baka yi karatu ba kana rajista dai ka dinga jin alat pam Um, ta cire wannan rigar cire rigar a ganta da kyau ina zo a min register eh amma ni <laughs> shanu na ke zo guda a cire shanu gari na zo a ne da zan dinga samun dubu hamsin hamsin a wata eh, oh, eh, dubu hamsin to to um, dubu hamsin zaki dinga samu ba da damuwa kuɗin rajistan ki dubu sha amma na dai zo da dubu goma goma goma eh, tana da so kaɗan ɗan juya mu gani kalli can to ga wuce ki ba dubu goma eh ba da mu yan gari sun isa gane su bi duniya a hankali chas goma mai sunan ku sa'ada habibu eh sa'ada habibu sa'adi habibu anguwa fa kwanan ɗan kare kwanan ɗan kare ok na anguwa rogon nan ah. nambar gida mm. hanya gidanku ne kuwa kawo ta kaddam gani hanya kana da gidansu ne baba riki ta fito yi kuwa hmm? an ce nambar gida tana tafi wuri kamar na san ta ma a midwest hmm. kai gidan babanmu ne ba na gidan ne dai kawai to to to yanzu mata hoto mata hoto ta cire wannan rigar cire rigar a ganta da kyau cire mana yan mata ai gwamma su ganki eh gwamma su ganki da kyau su ga surar kin san shugaban kasa yana ganin ku zai rude to yi dariya da kyau idariya aha dan matso mana yanzu za a fara biyan ki nan da kwana hudu a fara biyan ku dubu hamsin su zan dinga jin a waya na ke da kwana uku eh sami da an jima akwai magana kina ji shawara na wata eh karki manta shikenan ga wannan shawo mashin sai ki same mu gaba ɗaya an jima isani ina ji abin da ba to ba ki same mu shi kenan mun kore lawai lafiya ka yi saurin dafa kuɗi ka san na menene rajista ku zai ba yaushe za mu fara jin kuɗi ai mai gida yanzu haka ina sa sunanku ku anan kun shiga payroll ɗin gwamnati nan da kwana kaɗan za ku fara jin kuɗi za ku samu alat alat ba dai ya kai ba naira dubu ashirin ne eh za a dinga biyan ku ka kai tunda kai ne kato du wani za biya ka wannan kudin aro shi na yi idan na samu matsala kuma ni idan da so samu ne kafin wata da dinga jin alat to ka san me za a yi ka san kanin ehm, yayana shine wanda ke ba shugaban kasa shawara akan matasa shi wannan kawuna shine abokin shugaban kasa kaga duk abin da muke yi suna sani in ku yanzu ba bayanin nan za ku maimaita mana da kuma ka mana shi a can ba gaya mana kuɗi yau ce za mu zo mu karɓa kuɗi a ai ba sai kun zo ba alat fim fim fim ku ba mu bogon wayan ku hmm. a uga zai eh, fara. to dan fara kai to gaba ɗaya guda ɗaya ne kawai shi zan yi amfani da shi oh, to 080337780 daidai ne uga to uga rubuta. bana bana maka hoto a hada su a ku shiga dukan ku eh ku motsa ku yi dariya shikenan oga Allah ba sa ka dan adana kuɗin nan ma ka abu ruwa sa kudi haka kudi yayi na gwamnati ne eh kuma fa eh gida oga ina fatan za a samu matsala ba ai ba a samu matsala don wallahi tallahi ba mu da kyau kai ya za ka ba su wani abu ne ka zo mu tafi mana anya wannan ba dan muka haram bane ba zubu duniya a hankali damuwar su su yi kuɗi amma sun da wayan nan in eh, kuma haka ne ba yi mai waya mm. ba ta ba da sassa ba wani ce zan kira shi na yi waya mayi ba mai wa eh haka eh ba lele ne ainihin lawali eh wato sabo wayan nan ne mai kamara da wani a jikinta bakwai mai kamara bakwai din nan eh ita za a kawo mana saboda kudaden mu sun zo mm. eh abinda za a kawo mana su guda biyu eh a kawo jajaye a baka ta baka baka ko to ɗaya eh, ja ɗaya baka don mu gane ma mm. to to ce <laughs> za mu hau mota hello hello eh rawani ne yawa ya labarin mota an kawo a kube kube kube eh ni baka dai eh kube kube eh na mai ruwan shuɗi shuɗi eh yawwa sa bakin abun nan tunke bakin abun nan kafa ko kuma baki kawai ana ganin kai ma a gane mu ba mutunci ai ka san shugaban kasa ɗaya mana gindi hello ka gaishe min da maimuna muna ne abinci da bayan masallacin juma'a eh ita ku ne kirki wallahi ku ne kirki yawwa muna jiran ka Yeah. da yau aiki ba yawa sai a sha kiɗa sha kiɗa bai mm. su shugaban ƙasar ga labaran namu na yau to labarai kuma A yau ne mai girma shugaban kasa ya ce duk wanda suka yi rijistar 'yan fawa za a maye gurbin su a suji domin rashin tsaro da ya addaba kasar nan. Mai magana da yawun shugaban kasar ya bayyana cewa duk wanda ya nasarar samun yin rijistar ta 'yan fawa za a bashi horaswa ta musamman sannan kuma za a kai su babban sansanin 'yan Boko Haram wanda yake Sambisa domin ganin an kawo ƙarshen wannan matsala. ka zafi ai wallahi ba zai yiwu ba ba san fisan da zan je ba inda zan je wallahi sai an bon kuɗi wallahi ba zai yiwu ba a rantse da Allah ƙarya ne ba zan ba da kuɗi a mun kuɗi ba ki bani corona ce ma ni da ni yanzu hakan nan what's the fucking nonsense man ba zai yiwu ba ni da ganna akan nan masu kila ne da ni don haka ba wani sojan da zan yi ba zai yiwu ba ni kuɗi na rantse da lafiya ne wai har da mata za a je sojan ne ni corona ce ma da ni ke ke ke da kike maganar mata kina maganar mata mata ki duba tarihi su wa suka dauko matan cibok mata ne ki zama jaruma ko ba to ta yasa ya ce mata za su yi soja ni kun gani nan ba da lafiya mata ba ku kane kai ba ka jin faɗa muku ni kuɗin da fa ba na bane ne yana ne kuma yana soja ne sai ku san yadda za ku yi da ni ko ku san yadda za ku yi da shi yawa ni ba inda zan yi ku gama kuskus din nan ba inda zan yi corona ce ma ni da ba inda zan yi wai me yake faruwa ne da ni da kyau kai ku kuna ta ma maganar soja yaushe ma sunan ku ya shiga kai me kawo ka nan gurin ha me kawo um kuna ji na muna ji to ya ji mun ji ya isa ya isa ya isa ya isa ya ci gaba ah, da bayani ci gaba da bayani um kuna ji na babu wani abu da yake cikin wannan abin illa damfara dan iya dan iya dan iya bari mu ci bayani dan iya iya kudin data za a ci maka abin nan kuna ji yi mana bayani am kuna ji na wannan abun babu wani abu a cikin sa na wahala a wayar kama zaka iya yi kai gwamnati ma ba ta biyan sama da naira dubu talatin kudin wannan abun ƙarya ne to ƙarya ne shi ne aka karɓa sama da dubu goma goma a madadin kudin data a wurin ma. ina kuna maganar ne eh, mu muke magana to bai ciki Ba da kuɗi. Kai kai kai yalla ka cika ne kuɗi. Eh da kai da dubu yau ka bayar ka ce a taimaka da Dawo nan ka shiga layi. Eh, Ke zo ku shiga layi. ya ba. Ku shiga layi. To me dubu layi. Dole fa ba mu kuɗin nan fa. Ba san fisan da zamu Shiga layi. Mu ce ba goma goma. Ina ta san fisa ina sunan ku ya shiga. Ka shiga. na ta shiga nan da aka wani zuba kawai shiga wani billahi an zuba an zubar da katabin wace kuma zuba an zubar da kai kai a ah, malam ka tsaya ji mana ƙara zubar rago kai na sai ce na waje ina kai ya tafi na sai ce na ai ba sai an kan kabar nan sai an ba ya ne shi kai ya gudu babu layi to na ba wani layi da za a ba ni ba ba san bisan da zan je ko kudin mu da ka ba mu Dawayi. Ai ko me ma anan za a ba mu. ne Abulayi to Abulayi. Eh Abulayi. To na ce ba. Ina ga kudin sauki dan zo dan zo dan biyo. Dan taya. irin sauki. me zai ga mu. Bari in je Kudi ne ai kudi. Muna nan za ka ba mu kudin mu. Na da ka je da laptop din. Za a yi magana ne dole a cire sunayen ku. Am kaga. Ba anan aka dauka anan za a cire. Kaga. Ka gaya wa mutanen nan gaskiya kawai. Dan iya kai shiru mana. ba magana dan iya anan ba magana shi ka bari ne mu da gaskiya ka ba mu kudin mu kawai ya lalla ba shi jina na jin ka wala ka san ka bi saukin kai abin da nake so da kai kwantar da hankalin ka na dafe ba eh kuɗi za ka samu za a samu kuɗi amma abin da nake so dole ka je ka samu wa'ancan ka dan kwantar musu da hankali ba damuwa ne za ka dakar mun da na wani zan ba a baka wani abu ai kwanta da hankalinka kana ji ba zuba damuwa zan eh, zan je a kwantar musu zan kwantar mu kada banki ne a ce banki ne eh, eh abu layi banki banki kwantar da hankali banki wani magana hasamu wai a bamu kuɗin mu shi banki banki da layi ne ka san Allah mutum ne ta fara kuɗin nan Allah sai mun wannan ɗinka ya zai ka bashi kuɗin ya zai ka ce ka bashi ya tafi dakata mana idan zaka faɗa musu gaskiya ka faɗa musu gaskiya ya je banki ka ba ƙaryar banza ne babu wani abu wanda kawai za a bamu kun ban kuɗi ne ba kai ka kyale shi ya tafi ba kai ya ba mu ba duka mu tsaya mu tashi da kai da shi muka tafi banza wallahi ai kaga wannan bakin bakin nan wallahi da ya rike mu ba su zai balla ta wallahi eh. da ke maka na balla ne ba da faɗi yanzu mai motar nan zai kawo ne lawali wallahi da na dauka kasan bishiya muka zauna wallahi tallahi da na dauka kasan bishiya na dauka girgije ne mana inuwa <laughs> wallahi na dauka girgije ne mana inuwa wali to yanzu a gidan kallon bal muke ka daga kai bane ka daga kanka ka ga ikon Allah ah. ka ji mare wallahi ka daga kai la ilaha

su su yi kuɗi amma sun ƙi sana'a ayyuka ga sunan da dama amma sun ce a'a san ba su san wahala sai jin daɗi ji rashin ɗa